Yanzu haka dai alƙaluman yaduwar ƙwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19 na fa ƙara yaduwa a wasu jihohin Najeriya inda kawa yanzu wasu jihohin da a da ba samu bular ƙwayar cutar ba yanzu sun samu nasu rabon wato kamar jihar Kebbi da kuma jihar Taraba da ke da mutum shida da suka kamu kamar da alƙaluman hukumar NCDC ta bayyana to wai koya al'umman jihar ne ke jiya a yanzu ga ta bakin wasu a jalin gwafa da jihar Taraban. Sunana na farko sunana Ahmed Suleiman Waziri. To mu dai yanzu dai na farko dai bin za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau dai mun waye gari muka tara aka ce shi ta bullo a jihar Taraba mutane shida aka same su da su. Amma na farko dai muna roƙon Ubangijin Allah ya kare mu da wannan cuta. Kuma waɗannan aka ce zuwa ne suka yi daga kano amma hukumomi suka tare su aka ajiye su a inda ake killace mutane aka zo aka musu tesis aka same su da shi amma muna fata hukuma za ta bi diddigi ta taimaka wa al'umman taraba ta san yadda ya za da su a killace su a basu magani har su masu warke sunana sadiq gaskiya sai dai mu ce Ina lillahi wa ina lillahi wa raji'un gaskiya abun ya daga mana hankali dalili irin wannan ciwo tun muna jinta a china ta tsallako ta shigo har taraba sai dai addu'a kuma gaskiya mutanen taraba sun yi biyayya wannan ƙarin alƙaluman na mako zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi suka kafa dokar hana shiga jihohinsu da kuma dokar zama a gida batun da wasu ma ke ganin akwai abin dubawa malam abdullahi tukur wani mai fashin baki ya ce muddin dai gwamnatoci ba su taimaka wajen samar da cimaka ga jama'a ba to da wuya irin waɗannan dokoki su yi tasiri a yanzu kulle al'umma ba shi bane maslaha ga wannan coronavirus da annoba da ta same mu ah, ba yadda za a yi ka kulle mutum a gida sati guda ma balle sati biyu babu abincin da zai ci wani fa su tuna sai ya je ya samo abincin a ranar nan zai kawo iyalinsa su ci sannan kuma baya ga haka ita wannan cuta ya kamata gwamnatocinmu na jihohin arewa su samo hanya yadda za a magance ta ta lura ƙasar Madagascar ita ta samo magani wanda har shugaban ƙasansu ya gwada saboda haka mu ma me zai sa ba za a samo maganin da shugaban ƙasanmu zai gwada ba gwamnonin jihohinmu su gwada kamar Abdullahi Tukur shi ko Yakuba cewa ya bai kamata ma a ke barwa gwamnati komi ba gaskiya shi wannan fafata da ake da wannan cuta covid-19 ba abin da za a barwa gwamnati ta kaɗai ba sannan kuma uwa uba duk ka'idojin eh, da aka ce abi jama'a su rika kiyayewa aka ce banda cunkoso da sauransu amma sai ga jama'a ba sa kiyayewa shi yasa gwamnati take gwamnati take tilasta musu a zanna gida din yanzu za ga an ce yan keke na fai kudo mutum biyu sai ga sun buge suna ɗauka uku hudu masu motoci ma ce kudo mutum hudu ka ga sun ɗauka fiye da haka su dai sai su kare doka sai dai jami'in tsaro ya tsaye da su ya hukunta su lokaci kuma ana hukunta su a ce ana musguna mutane wannan abin ba gwamnati kaɗai ba ne mu ma ya kamata mu shiga wannan faɗan gadan-gadan a kiyaye wannan abin abu ne na ɗan lokaci insha Allah sai a samu mafita. Koma da menene yanzu ko jama'a sun dukufa wajen addu'in Allah kakashin wannan cuta ta COVID-19 Ibrahim AbdulAziz, Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.